Masoya Annabi Foundation. Masoya Annabi. Foundation. Masoya Annabi. Foundation. Masoya Annabi. Foundation. Masoya Annabi. Foundation. Eh, masoyan Annabi. Foundation. Eh, masoyan Annabi. Foundation. Masoyan Annabi Foundation ga ma a prison din Goron Dutse mun zo visiting mun zo ziyara gurin yan uwan musulmai inda muka zo muka tallafi. Tallafin da muka kawo ba mu yi dan kanmu ba ba mu yi dan wani kowace ba ba mu yi dan iyayenmu ba mun sadaukar ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin prison din nan yadda muka shiga muka tashin hankali ya Allah duk wanda ke ciki Allah ka fitar da shi alfarma Annabi duk wanda ke da wani laifi Allah ka shiga lamarinsa ya fita mu wanda ba mu shiga wannan lamari ba da wanda suke gani da wanda suke wani guri kowa ya nemi tsayi da prison Allah ka tsarar da mu prison ko tara na gobe kiyama balantana ta duniya Allah ka tsarar da mu dan alfarma annabi Allah ka shige mana gaba Allah ka fitar da duk dan adam din da ke cikin damuwa a wannan guri ba iya wannan prison ta duk duniya Allah mun gode maka mu da muke waje ba wai dan isar mu ba dan wani abu da muke ba Allah kai ka tsarar da mu Allah ka tsarar da mu alfarma annabi na ku MC Malam Ibrahim Sharuka shi kungiyar masoya na foundation Foundation da ke muku fatan alheri. Assalamu alaikum kamar yadda kuke gani wannan kungiya mai albarka wato masoya Annabi Foundation yau ma ta yi tattaki ta zo nan wannan eh, president din na goron dutse domin kawo tallafi da ta samu To Allah Ubangiji ya ba wa kowa ladan ayyukan da ya yi kamar yadda muka sani gaba ɗaya wannan mun yi ne domin sadaukarwa ga shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya cece mu Allah ya sa annabi ya cece mu ranar gobe kiyama mun gode mu mu masoya ne har ma girman mu mu masoya ne har ma can